وعلى آله وصحبه وسلم kamar kowane lokaci a baya cikin falalarsa ubangiji maɗaukaki yau ma gashi ya ara mana mintuna ya ara mana awoyi ya ara mana numfashi ya kuma ara mana lafiya mu ci gaba da abubuwan da muke tattaunawa game da wannan lamari da Allah ya samu ka samu kanmu a cikinsa. A zama na baya bayan mun gama gayauna ta ɗauke mana dukan lokuta ɗin ta hana mu shiga abin da ya kamata mu shige shi na bayani akan matsayin da kuma kaifiyar sifa da ayyukan ashabul kafi to da muka karkare maganar lokaci kuma aka nuna min cewa ya cika to ya zama wajibi mu aje lamarin daga wurin kuma muka yi wa juna alkawari insha Allah ranar da Allah ya sare mana zama na gaba za mu ɗora magana ko mu fara magana akan ita ashabul kahfi wato ta guda uku ko kuma kan ɓangarori uku za mu yi magana <clears throat> wanda kadarkon shi ne ita ashabul kahfi domin a baya mun faɗa muka ce a ah, muhimmancin ayyukan da wannan cibiya ta ashabul kafi yau take aiwatarwa ƙarƙashin musulunci girman aikin matsayinsa da ta'asirinsa idan kafaɗa da kafaɗa gwiwa da gwiwa ido da ido mutum ya zamto zai wato ƙiyasta zai yi ƙiyasi da aune-aune tsakanin abin da ya gudana ranar badar da abin da ya sa ya haifar da yakin da sakamakon da ya fito daga cikin shi ya kuma duba abin da ita ashabul kafiyo take yi wato kuma gobe za ta yi da kuma abin da zai zamto natijar aikin ko ma ɓangaren sa ya riga ya bayyana to insha Allahu zai gane matsayin menene ashabul kafi zai kuma gane wancan yaƙi kamar yadda na faɗa na badar da girmansa Tama magana tasirinsa ga musulmi da musulunci musamman musulmin yau da masu zuwa gobe in dai yaƙin badar shi ya yi tasiri ya buɗe hanya musulunci ya fito daga hijaz Allah ya kawo shi ya watsi ya zo ɓangarorin duniya a yau da muka samu albarkacinsa saboda kawar da miyagun mutanen ƙurashawa daga banu umayya to kuma Allah Ubangiji ya sa wato mutum zai ƙiyasta kuma ya ga aikin da ashabul kafin yau take yi yanda tasirin wannan aiki zai zama a yau ga musulmi da musulunci da kuma al'umma har zuwa rana alkiyama. to za ka ga aikin wancan kamar yadda na faɗa ya fifici ayyukan ashabul kafi ta asiri matsayi da amfaninsa ga musulunci saboda girmamawa ga wanda ya shugabanci yakin sallallahu alaihi wasallam na kuma faɗa na ci ba ma haɗi ba ma za ka haɗa ashabul ayyukan ashabul kafi tasirinsa da matsayinsa da ma nau'i wato launinsa da nau'insa baki ɗaya ba ma ka gama shi da yaƙi na fulani wanda ake kira jihadi na daular sokoto ko daular usmaniya na shekara goma ko haɗa ko haɗi babu <clears throat> to shine na ce insha Allah zan fasa baki akan wannan din to Allah ya bamu dama yau kuma insha Allah za mu yi abinda za mu iya abinda Allah ya sare mana Allah da ya zama harshen mu to ba gare ga na zan yi ba yau sai dai akwai tambaya da wani bawan Allah wai shi Muhammad Murtala Muhammad Murtala ya ce mun daga jihar Taraba amma bai faɗi ƙaramar hukuma ko gari ba amma ya ce min daga jihar taraba yake magana ya kuma ce ya sani ya yi ta min misalai allah bai sa na gane shi ba to tambayar da ya shi ne na yi maganar malam isa mayo kam shin wai ita wannan ka'abar har yanzu tana nan ko ko an rushe ta to a shi ne tambayar da ya mun wanda babu mamaki kamata ya ce ni da na yi bayanin to na a ƙarshen bayanin na faɗi ka'abar tana nan ko ba ta nan Allah bai sa na yi ba kuma gaskiya ne ba mamaki malam murtaza ko historian ne ya karanta tarihi so ta ya san muhimmancin wato ajiye abin da ake ce masu antik din wato harshen masu tarihi wato kasashe ne wanda suka san girman tarihi da matsayin abin da ake ce mashi antik ɗin to insha Allahu ba za a rushe wannan ka'aba ba za a batta a matsayin tasiri don ta zama aya ga 'yan baya masu zuwa kamar yadda Allah ya nuna mana jabberi ramses wanda yake fir'auna na zamanin annabi musa Allah ya bar shi da nufin ya zamto aya to haka dukkan gurabu irin waɗannan kamata ya basu da su zamo aya mu ga irin ayyukan da 'yan hakika suka yi ya kai matsayin wanda ya daɗa kansa shi ubangijin ne mahalicci yanda ubangiji ya yi umarni annabi ibrahim da ɗanshi ko da iyalinsa su gina masa ɗaki a makka haka shi ma ya yi umarni a gina masa ɗaki a garin su mayukan yanda kuma ake tafiya a yi aikin hajji da kuma yin dawafi a kowane minti daya a kaba ta ubangiji haka shi ma ake yi a tasa ka'abar to kaga wanda ya aiki irin wannan wanda kusan ba taɓa yin irin sa ba dan ko ta barhatan ba yaji an mata an yi mata bauta an yi bauta a cikin ta ba ya nemi a rufe ka'abar ubangiji a koma can a dinga yi amma ba ba amma wannan an yi bautar an dinga zuwa aikin hajjin an kuma dinga zuwa dawafi da neman biyan bukata kamar yadda ake takakka a tafi makka hakanan mabiyansa 'yan hakika suke zuwa suna bauta a wannan ka'aba tubala murtala an rushe wannan ka'aba babu ta babu dalilin tamba ma masu kula da tarihi tabbatattu ba <clears throat> yanzu ka shiga garin ma ba mamaki <clears throat> wasu ba su taba sanin ma an yi ba amma da ku masu aje tarihi su ne suke aje da wannan tarihi to gwamnan jihar gongola na farko na mulkin soja muhammadu jega shi ne ya sa aka kawar da wannan ka'aba aka kashe isa mayakun aka rushe gurabun gidajensu wanda babu su ba labarin su kamar yadda aka yi wa mai tatsini to haka shi ma mai tatsini da kamata yi da kasashe ne wanda suka san girman tarihi za a bar wannan gida da imayar da shi mayanka ana danne dan adam ana yanka shi da kuma keji keji da yayi inda yake aje dan adam ana daukan su ɗaya bayan ɗaya ana yanka su <clears throat> da ya kamata a shi ya zama matsayin aya kuma gurabu na ziyara <clears throat> da kasashen da suka yi gaba ne haka za yi so na faɗi wannan ne malam murtala saboda bawa wani mahaukaci amsa wanda Allah ya gurguntar ya makantar ya kuma kurmantar da kwakwalwarsa shi ne nake ba shi amsa to ba na da shirin ma yin maganar kawai dai ta zo ne na ba shi amsa domin na ƙoƙarin nuna masa irin wato jini ba ruwa ba ne bambanci tsakanin suci ma zaune da suka zauna kamar yadda muka sani duk wanda suke cikin maja ɓangaren tijaniya banda a Kano a kanan ma akwai inda ba a san su ba me yasa saboda ci ma zaune ne suna nan suna kwance babu abin da suke yi sai dai su ci daga mutane za sun mai da mutane bayi kawai sai dai su ci suna kwance babu abin da ya dame su da Allah annabin sa bare shaf tijani idan kuma zaka zagi ubangiji a billboard ka rubuta ko ka ɗauki kwali ka rubuta ka zagi ubangiji ka zaga kana karantawa ka zaga duniya bare an ma'aikin Allah ko shehu tijani ka zage shi yadda duk kake so mu na tijjaniya da mu dai to insha Allahu ɗaya daga cikin dubu ne za su yi magana a dai wannan arewar tamu me yasa saboda wannan ba sabgar su bace zagin ubangiji faɗin duk abin da zaka faɗa zagin manzon Allah ba abin da ya game su ba sabgar su bace in ka ji batijani ya yi magana to muridi ne an taɓa manzon Allah ko shehu Tijjani hankali ya tashi to insha Allah za ka ga muridi ne amma ba wai muƙaddimi ba saboda muƙaddaman babu abin da ya dame su da Allah annabi ko shehu tijani yawancin su nake nufi abin da za ka ji sun yi magana sun yi zagi sun yi cara sun raba lakani sun yi tsafi sun yi duk abin da za su yi to ka taɓa wani abin da zai taɓa hanyar kuɗinsu ko raba su da muridai wannan kaɗai shi ne yake magana abinda da suke yawa malam jabbarin nan wannan ne kaɗai dalili ya taɓa hanyar samun su ko kuma zai raba su da muridansu to sai inda karfin su ya ƙare kuma nan gaba kaɗan zan yi bayani zan zo daidai gabar wannan magana ɗin. to wacce amsa da ke bawa malam murtala kuma abin da ban gaya wa mutane ba a cikin wancan tattaunawa shine su sani ba wato giguwa da tsiguwar 'yan hakika ta kai matsayin da wato har maita suke siya maita da muka sani har maita suke siya wato irin su baban salma da malaminsa malam ibrahim da 'ya'yan gidansu anti da 'ya'yan antin su abubakar sayyidi zaria dukkan waɗannan babu wanda baya amfani da jinin ɗan adam yana <clears throat> bayarwa wato ta hanyar maita <clears throat> abin da nake nufi mun san bayan Allah waliyai suna da karamomi wannan shine bambancin su da mu karamun hakan nan annabawan Allah Allah ya karfafe su ya bambanta tsakanin mu ta hanyar mu'jizoji da ya ba su to tunda su sun ce na Allah ne kuma su Allah ne kansa suna kuma yin tasarifi kuma sun wajabta wa kansu sai sun tara muridai to suna zuwan musu da wani abun da yake na keta al'ada suna yi ai kamar baban shi salma ai yana shan fetur babu abin da yake masa yana yin wasu abubuwan da kai wato wato mutum haka nan karabutu ba za ka iya yi ba ai da wannan ne suke rike muridai suna yin wani abin da kai ka san sai supernatural ne zai yi shi zaɓaɓɓe na haƙiƙa shi kaɗai ne zai iya yin wannan abu ya zauna lafiya ko ya yiwu to ai suna yin wannan abin da shi ne suke rike muridan to amma sai muridan suna ɗauka wannan aikaramomi ne don haka duk abin da suka ce musu su yi sai su yi to abin da ka wato su muridan ban sani ba shine da jina nan su kai tsaye ko ko a kaikaice ake yin wannan abin domin da maita ake maitan nan da nake faɗa yadda muka san ana girka ɗan bori ya je gurin masu iskoki mun san zuwa suke a girka su a kira musu aljanu su hau kansu na kada ko farhaza ko ‘yar fulani ko mai daji ko sarkin daji ko waye dukkan waɗannan aljanu idan suna nema za su je wurin masu girkawan ne na farko dai sharaɗin a yanka a zo da jinin mutum ko wasu jinanan wasu abubuwan da Allah ya haramta. sannan mutum zai yi kwanaki kamar goma ko ashirin ko kaza a tsirace tik ba sallah ba azumi ba kaza ba kaza kuma ana tsubbace tsubbace da tsafe tsafe sannan daga nan ne za a zo a sa masa rigar saƙi ya danganta da aljanin da yake nema kuma ana ta amfani da jini ko na ɗan adam ko wani abu to ranar da za a yi girkan shi ne za a zo da ƙwararre da jini a ciki da kaza a yi kiɗa a yi kaɗa garaya gwargwadon haka ne za a kira aljanin ya zo ya hau jikin mutum haka 'yan bori suke yi <clears throat> to haka su baban salma 'yan hakika duk 'yan hakika nan da suke yi mallakar yara muridai da wannan suke yadda kuka ga ana girka ɗan bori haka ake girka su a shigar musu da maita haka ake shigar musu da maita to da zarar wannan maita ta shige su to da wannan maitar ya danganta da irinta ta shine za a ƙididdige musu irin aikin da za su iya yi wato na saba al'ada ɗin ga kuma sharaɗin shekara jinin irin jinin da za su kawo na ɗan adam hakan haka suke dukkaninsu ‘yan hakika ta kai haka saboda bukatar nuna su Allah ne da mallakan muridai suna siyan maita kamar irin su TB Joshua wato kiristan da ya mutu kwanan nan wanda yake wanda har ta da matacce ya ce yana yi ko kuma dai za a zo da gurgu yana tafiya da sanda za ka ga ya zo ya masa ba ya tashi za a zo da mutum baya gani ya buɗe za a zo mutum ya ce baya ji a ido kun san cewa gaskiya ne gashi nan zai masa wannan burbarbar ɗin kuma ya tashi amma da yawa ai malaman kiristocin sun san cewa wato maita ne dan kungiyar asiri ne an yi ta faɗa an ƙi sauraro ne shi sunday da shi da sunday ya kalome wanda suke warkar da marasa lafiyar nan dukkanin su iri aikin su wuraren da suke zuwa a tsafa su a sa musu maita iri ɗaya ne da yan hakika to cutar duk da kaga TV joshua ya ya warkar ba fa wai cuta ce wadda take ta makanta irin wadda muka sani ba ko gurguntuka irin wadda muka sani ba A la'ayi halin da ya takaici kar mu ɗauke lokaci duk cutar da tb joshua ko ya lomi waɗannan kiristoci da suke warkar da mara zafi. duk cutar da muka ga sun warkar to waɗannan aljanun da suke jikinsu suka ba su wannan maitar cutar ma ita ce su waɗannan aljanin su suka sa ciwon duk wanda aka kawo musu su aljanun da suke jikinsu kuma su ne suka sa ciwon saboda ka in an zo da ciwon za su iya warkar da shi tun da daman su suka sa ko ba a kai mutum ko ina su suke yadda za a kawo shi wurin wannan din amma yanzu da dan wuta za ta dan kona ka ka ka ce ai maka ko kanka zai yi ciwo ko wani ciwon da dai ba aljanin nasu ne suka sa ba zai iya warkar ba ba to haka yan hakika gigaggun cikin yan hakika sun kasaita sun kai ga wannan matsayin shi ne abin da mun faɗa ba <coughs> <coughs> cikin cikon bayani akan <coughs> wato suka ce da kau da kai da ƙin Allah na shugabanninmu na wannan ɗariƙa ya kai a cikin ɗariƙar har akwai wanda suka kai ga wannan matsayi. To Malam Murtala wannan da shi ne ƙarshen bayani kar mu sake shagala shiga maganar waɗannan 'yan iska wato 'yan maja Tijjaniya, ba ta sake ɓata lokaci. magana akan ashabul kafi wato zan fara da matsayin ita ashabul kafi yan uwa abin da ya sa na yi wannan ratse din da ya kamata na rufe magana akan maja tijjaniya za ta mai ake cewa maja eh, tijjaniya ko salafiya ya eh, thank you in na gama magana akan maja tijjaniya salafiya to nufi na kuma in tsallaka kan wani bangaren na majatin da sun kai su biyar shi ma na yi wasa wannan fashe-fashen bakin to amma na ga ya kamata na yi ratse saboda dalilai guda biyu wato ya kamata mu gane abin da Allah ya mana mu wanda Allah ya tattare mu muke ƙarƙashin wannan inuwa yau wato inuwar tsantsa ta ‘ya'yan gida masoya rantsatsu na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lamarin nan ya faru ba ta hanyar abin da 'yan boko ke kira coincidence ba ba haka kawai ya afku ba yadda muka tattarun nan to tattaruwa ce wadda take azaliya hakanan ashabu shimali haɗuwarsu haɗuwa ce azaliya ba wai yanzu ta faru ba masu hankali na duban lamarin sun san wannan shine hakika ai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da farko ya gama mana al'arwahu junundun mujannada mata arafa minha laf, wa ma tanakara minha ihtalaf su rayuka wato runduna ce ababen tarawa ranar da ubangiji ya yi alastu bi rabbikum da mu a wannan ranar ubangiji ya tara wato rayukan dukkanin halittun farko da ƙarshe duk wanda Allah zai halicce shi a matsayin mutum a wannan ranar ruhinsa ya taru a wuri ɗaya to shi ne ma yake sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan taron rayukan da suka dubi juna suka fuskanci juna to su ne in sun sauko nan duniya suke fuskantar juna su so juna su haɗu da juna su zauna da juna su yi aiki tare da juna rayukan kuma da suka juya wa juna baya su ne a nan ba sa tare a su ba ɗaya ba tafiyar ba ɗaya ba fahimtar su da ɗaya ba addinin su ba ɗaya ba ko addinin kuma tafiyar su ba ɗaya ba to duk wanda yake sabul kafin nan wannan hadisi na gaya masa tun a alimul arwahi ubangiji ya tattara mu mu almajirai ne ko kuma muradullahi ne don mu ba muridai ba ne lahi ne za mu zo mu tattara mu yi wa manzon Allah wannan banga-banga ne to mukan muna duban wannan lamari da wannan fuskar mu sannan a nan na karanta mana ko na tuna mana abin abinda alƙadi iyadu yake faɗa cikin muƙaddimar littafinsa a shifa inda ya ware ya kasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da na tare da shi kashe biyu nau'uka biyu simfi biyu ya ce fa'amana bihi wa azzarahu wa nafarahu man ja'alallahu lahu fi magnami sa'adati qisman wa kazzaba bihi wa sadafa ayatihi man kataballahu alaihi shaka'an khatuma wannan ayal qadi yar ya faɗa cikin ashfarsa a duniya cikin al'ummar manzon Allah tun daga kan sahabatu zuwa ƙarshen ranar da za a busa kahu a cikin wannan al'umma mai taimako girmamawa taimakon manzon Allah sansa da binsa ƙafa da sau ice su ne waɗanda manja Allahu lahu fi magnamin sa'adati kisman su ne kaɗai waɗanda tun ranar alastu bi rabbikun kafin ma halittar annaba adamu Allah ya rubuta musu su masu arziki ne duniya da lahira su kaɗai ne ma'aiki suke tare da ma'aiki irin tarayyar da Ubangiji yake nufi. Wanda ya juya masa baya <clears throat> da wanda ya ƙaryata ayoyinsa ko ya ƙaryata koyarwarsa, ƙaryata wannan kuma na yi bayani a baya. ba wai sai su abu jahil da su uh, sauran waɗanda suke kafiran shawa ne kawai suka ƙaryata manzon Allah a cikin a su ma ya an fitar da waɗanda an fitar da su wai sara an fitar da su uh, musailamatul kazzabi an fitar da su abu amirul arrahi da almajiransa su motibu ɗan ushairu ai suna tare da shi kuma sun karyata ayoyi wasu su ma har sun ce su ma ana saukar musu da ayoyi to haka nan a yau <clears throat> gashi muna gani kururu <clears throat> muna gani kururu da rigar musulunci da rigar ɗariƙa ake yaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mutanen manzon Allah to wannan bangare shi ma ba shi nake so na shiga ba amma dai tunasarwa ce ga duk wanda ya samu kansa a wannan hanya kar ya ɗauka coincidence ne kamar inda ɗan yan boko suke faɗa wato abu ne accidental accidental ya faru ba a'a haka ne ubangiji yake mu daga tsatson iyaye da kakanni da kakannin kakanni yana fitar da mu daga wannan tsatso zuwa wannan tsatso har ya zo ya fitar da mu kuma ya zo ya tara mu a inda yake so ya tara mu tun azal ita ce wannan inuwa da ake kira ashabul kafi mu ne wa Allah godiya muna kuma yin kuka duba za ku gani wasu mu tijjanawa ne wasu mu kuma kadirawa ne wasu mu arusawa ne wasu mu ba sa rike da ɗarikun sai dai sun kama hanyar ne saboda gaskiya ce wannan yana nuna maka cewa wato zaɓi ne azali muna kuma fatan Allah ya dawwamar da mu akan wannan aikin yadda yake tafi haka ya ƙarar da rayukan mu kai alfarmar sayyidina rasulullahi to asabul kafi ta kafu bisa asasi guda biyu ne zan tunasar kafin na shiga magana mai zurfi ga wanda suke a cikinmu Allah ya ba su wannan fikira sun zauna sun nazarci wannan tafiya sun dube ta da idan da Ubangiji yake bukatar mu dube ta saboda Ubangiji yana nufin kowane lokaci mu ringa aiki da wato mu na wato baha da bala cikin duk lamuran da muke yi to waɗanda a cikinmu Allah Ubangiji ya sare musu suke duban lamura da kam da sifofinsu to sun san wannan tafiya wanda ya assasa ta bisa dalilai guda biyu ko bisa asasi guda biyu ya gine ta ya rubuta haka abin yake bai rubuta ba haka lamarin yake ashabul kafi wato samar da ita bisa dalilai wato ginshiƙai guda biyu ne ginshiki na farko ya kasu kashi uku ginshiki na biyu kuma yana nan a matsayinsa guda ɗaya ginshiki na farko shine samuwar wannan tafiya ta ashabul kafi asalan an samar da ita ne domin koyar da ayyuka shari'a da mutawa da musulunci kawai koyar da musulunci tsantsa koyar da musulunci tsantsa shine kawai banda wannan babu wani abu to wannan ɗin shine ya kasu kashi uku yake da rassa guda uku ko ko yake da dirako guda uku Ko yadda musulunci zallansa bisa dirako wato guda uku dirka ta farko shine wato koyarwa bisa ko wato fuskar tauhidi bisa mazhabar ash'ariya ash'ariya a ɓangaren tauhidi ɓangaren aƙida kenan koyar da musulunci zalla tsantsa babu mis amma ɓangaren tauhidi bisa mazhabar ash'ariya a furu'a ta tafiƙihu kuma a bisa mazhabar furu'ar malikiya ɓangaren fiƙihu kenan furu'ar malikiya sai ɓangaren mazhabar sufanci ɓangaren ihsani kenan waɗannan su ne diraku da aka assasa wanda ya assasa ɗariƙar su ya gada tun wato a dukkanin ɓangarorin malamansa tun daga gidan amirul jenshi da inda ya je ya durƙusa ya yi karatu dukkanin su rayuwarsu a ƙarƙashin waɗannan diraku uku suke don haka koyarwarsa da yau ta zama sunanta ashabul kafin nan akan waɗannan diraku guda uku suke abin da nake so faɗa duk abin da ya biyo baya yau muke gani akwai abubuwa sababbi da suka shigo akan wato ƙari akan wannan guda ɗaya to yanayi ne ya kawo shi ba wai yana ciki ba ne yanayi ne ya haifar da shi ya samu kuma zan yi bayani a gaba to wannan shine asasi na farko wanda ya rabu kashe ku wanne ne asasi na biyu kuma shi ne a bayan na yi wata magana na faɗa na ce shi malam abdul jabbari wai menene ma asalin fituna menene asalin abin da ya haifar da fituna tsakaninsu da ashabu shimali ashabu shimalin nan su ne masu suna wahabiya da dangunan su baki ɗaya salafiya muntada izala kaduna izala abun jos izala dabara wato irin su ibrahim shekaru kenan dan izala dabara ne da su almukura wato amin menene riman bakura sani ya riman bakura waɗannan in izala dabara da, da ire-irensu to duka waɗannan wato a ƙarƙashin wahabiya suke sai kuma ƙadiriya salafiya ɗin yau da ta bayyana da waɗancan masu tsummokara da ake kira sarakuna da kuma wasu jullun 'yan siyasa ƙarƙashin garoji gwamnatin yanzu da take ci ta kano meye ya haɗa su ne meye dalili ne meye dalilin fitinan nan abu ɗaya ne ta bai kai biyu ba kuma zai kai biyu ba har abada na faɗe shi a baya sai da in tuna muku cewa shi malam abdul jabbari yana duban mutane ne a matsayin al'umma bayan Allah <clears throat> yana duban mutane a matsayin al'umma bayan Allah ba su da wani ubangiji sai Allah kuma kowanne ubangiji ya halicce shi bisa dalili ubangiji kuma ya sanya dalilin fa kullu muyassiri bi tasiri ila ma sabaqa fi ilmi wa qada'ihi bisa wannan abdul jabbari ke duban bayan Allah cewa al'umma bayan Allah ne <clears throat> don haka a matsayinsa ɓangaren da Allah ya ɗora masa nauyi a cikin zaɓe-zaɓe da nauye-nauye da Ubangiji yake ajiyewa shi nauyin da Ubangiji ya ɗora masa shi ne addini da sanin addini don haka ba zai bai da wata alaƙa da 'yan adam face ta addini da koyar da addini domin mai don a cikin aksam da Ubangiji yake dawo yake barwa na nauyaye nauyayen bayan Allah shi nauyin da Allah ya dura masa kenan to fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati <clears throat> wanda ya samu ilimi Allah ya bashi ilimi na addini to yana da hukuku wanda zai bawa bayan Allah shi ne me tunda shi yana duban al'umma a matsayin bayan Allah ne to ƙoƙarin abdul shine aiki ko haƙƙi da Allah ya ɗorawa wanda ya san addini shine ya kora bayan Allah zuwa ga Allah ta shayar da su al'amuran da su ne na Allah babu mis a cikinsu shine a wani harshen mu muke cewa wato wato mai da bayi wato mai da al'insanu ya zama banu adam <clears throat> mu ana dukkan ɗan adam banda annabi that is banda annabawa da kuma a hassul hasse na wasu tsirarin waliyai su ne ubangiji tun ran da suka fito daga cikin mahaifa suke fitowa a matsayin banu adama amma casa'in da tara da ɗigo tara muna saukowa ne a matsayin insanu to hikimar rayuwa shine ubangiji na son mutum ya sauko a insanu kuma yana saukowa insanu kuma haka ya kaddara mu sauko a matsayin insanu to ma'anar rayuwa da ma'anar addini da waɗannan turaku shine baya sa bawa a aljanna sai da imani so that bawa baya shiga aljanna sai ya zama ɗan adam shine imani din to kai aiki daga ɗan adamin daga banu adam ko daga insanu ka zama ɗan adam ka zama banu adam shine ma'anar duniya shine ma'anar ibada shine ma'anar rayuwa ka zo duniya al'insani kar ka bar duniya sai kana banu adam dan me dan ba ka haɗuwa da Allah lafiya ka shiga aljanna sai ka zama banu adam to aikin malamai shine mai da insanu ya koma bani adam shine ka je ka duba alkur'ani wuri saba'in da ko da bakwai zaka ga al insanu al-insanu al insanu kusan wuri saba'in da wani abu to al'insanin nan baki ɗaya in ka duba za ka ga la'anta sai zagi sai kuma wato wato hantara babu inda ubangiji ya faɗi bani adam ba ce za ka ga kalmar zagi ce ko hantara ko kuma zargi duk inda ka karanta insanu wuri ɗaya ne za ka ga kamar yabo ne shi ma in ka kwakula ka baya ka bi gaban ayoyin za ka ga shi ma yana daga cikin zambo ne wato halakal insan hul bayan amma duk inda insan yake zagi ne to sannan wurare uku ko hudu na banu adam shi kuma duk inda ka ga banu adam za ka ga yabo ne a cikin alkur'ani to ubangiji na nufin daga insanu ka zama banu adam shine sirrin halitta din to yadda yake abdul jabbar ke duban al'umma shine bayi ne na Allah saboda haka kuma aikin da Allah ya ɗora wa malami kamar yadda wanda Allah ya bashi shugabancin al'umma yana da hukuku da Allah ya ɗora masa na bayansa wanda Allah ya baiwa dukiya yana da hukuku da Ubangiji ya ɗora masa to haka kuma wanda Allah ya baiwa ilimi na addini yana da hukuku wanda Ubangiji ya ɗora masa wannan shine magana din to abinda malam abdul jabbar ke duban al'umma da shi kenan kuma abinda da yake ƙoƙarin yi kenan wannan shine turke na biyu cewa yana duban al'umma a matsayin bayan Allah ne to sabon shi malfa ba abokan rigimar nan nasa da na ce meye dalilin rigima din ne baki ɗayan waɗannan wato wato su wahabiyawa da jinsunansu da na faɗan nan wato wato tijaniya salafiya kadiriya salafiya masu tsumma wancan da ake kira sarakuna su garuje da tim ɗinsu baki ɗayan maja ɗin nan wallahi suna duban ɗan adam ne ko suna duban mutum ne a matsayin kadara ce wato ta neman kuɗi kadara suke duban ɗan adam a matsayin kadara ɗan adam yake dukkanin su bi tarihin su bi ayyukansu kuma duk faɗan nan da suke yi suna faɗa ne a matsayin ana ƙoƙarin ƙwace musu kadara saboda su al'umma kadara ne a wurinsu ta neman hanyar abinci duk rigimar ita kenan bata ƙaro bata ragu ba sai inda ran ƙarfinsu ya ƙare don mai dan za a raba su da abun da su a wurinsu abinci ne wannan maganar kar ku ɗauka iyanan Najeriya duk inda ake rigima da aljubbar inda ake turo miliyoyin nan daga Saudi Arabia na faɗa muku a baya gidan sarautar saudi arabia ya fi waɗannan matsiyatan talakawan masu cinikin addini sun fi su sanin waye malam abdul jabbari to wannan shine diraku guda biyu wanda aka gina ashabul kafi a kan shi masu lura da hankali don zuwa a cikinmu sun san akan wannan diraku guda biyu aka gina ashabul kafi a rubuce suke hmm, ba a rubuce suke ba hmm, amma dai akan wannan tsarin aka tafi duk masu hankalinmu sun san wannan sun san mala abdul jabari bai duban dan adam a matsayin kadara saboda haka bai taba rataye dan adam a matsayin wata hanya da zai samu wani abu ba bai taba ma'amala da wani dan adam da nufin shi wannan kadara ba ne shi yasa da aka kafa tafiyar take da bambanci duk mutumin da ka gani yau yana wahabiya na faɗa a cikin wani littafi na babu wani mutum a cikin wahabiya sai mutum biyu duk inda wahabiya take musamman muta ta mutanen afirka duk wanda ka gani malami a cikin wahabiya babu abin da ya kai shi banda kuɗi abin da biyu da yake biyowa baya shine wato holewa da mata wuri ne mai sauƙin samun holewa da mata ko na aure ko ko ko wani iri ne za ka samu ka yi ma'amala ka da su yadda kake so don abin da suke yi kenan sai kuɗi duk wanda yake sunansa malami a wabiya wallahi wallahi wallahi kuɗi ne yake wa ya san ƙarya yake ya san abin da yake ƙarya yake ya san addinin kuɗi yake yi shi yasa ba za ka taɓa ganin ba wahabi a ƙofar wani gida yana karatu ko masallacin wani gida yana karatu ba sai ka samu gidan na mai kuɗi ne ko gidan babban ɗan siyasa ne ko masallacin mai kuɗi ne ko masallacin babban ɗan siyasa ne shi kaɗai ne inda za ka gansu inda ake da gishiri da suga nan kaɗai za ka ga malamin wahabiya to sai mabiya babu wanda yake shigan wahabiya saboda ya gamsu wato ya gwada A da B ne na dalilan ilimi ya gamsu ya ba da kansa yake bi babu wannan mutum guda ɗaya a duniya ba a taɓa yin su ba. Ilimi ne tsantsa ya ɗauki mutum ya kai shi wahabiya ba a taɓa yin wannan ba duk wanda gani a wahabiya mabihi ba malami ba to abin da ya kai shi shine wato wanda ya jashin ko da shi ɗin ɗan boko ne amma wanda ya jashin ya fiye shi sanin yadda ake amfani da kwakwalwa a murda wata kwakwalwar iyakarta kenan misali ɗauki bambanci tsakanin duk wanda ka gani a cikin ashabul kafi ai ga mu yau a ciki wasu ku a duniya sun san har suna mamaki wai ni ne a cikin ashabul kafi to me bambanci duk wanda ka gani ashabul kafi babu wanda su dabar ne ya kawo shi duk wanda yake kadiriya ya bar wani wuri ya dawo wurin abdul ya tabbatar da cewa koyarwar ta shehu abdulkadir ce ba ta hanyar su dabar ba duk wanda yake tijaniya ya rike tijaniyar sa yazo yake tafiya da malam abdul jabbari ya san cewa almajirin shehu tijani ne na gaskiya inda ya barin ya fahimta karya ne da hanyar ilimi ba ta su dabar ba hanyar ilimi ba ta su dabaru ba haka dukkan wanda yake ba wahabi yau yake cikin tafiyar ashabul kafi da ilimi ya su ba da su dabaru ba ya dawo ya bar wancan yake ganin cewa nan ne inda manzon Allah yake misali babu wanda babu wani ala da ake amfani da ita a cikin wahabiya ai alar ita ce misali na faɗa wato ana gaidin alkur'ani ne ba wai alkur'ani ne yake gaidin wato duk malamin da yake cikin wahabiya shi ne yake wa ƙur'ani jan gora ba ƙur'ani ne yake masa jan gora ba idan ba fahimce ni ba shi ne mu duba mu gani duk mutumin da wahabiya ya zaga ta hanyar aya alkur'ani to in ka duba za ka ga ba wanda ayar ta zaga yake zagi ba a'a yana dai karan bara ne ya fare wa ayar ya zagi wanda yake so ba lalle wanda ayar ta zaga ba duk wanda malamin wahabiyya ko mai wa'azin wahabiyya duk wanda ka ga yaya ba ba wanda ayar ya yi amfani da aya alkur'ani ko hadisi to in ka duba za ka ga ba wai ayar ta yabi wannan mutum ba ne sai dai shi ya yi amfani da wannan ayar ne ya yabi wanda yake so duk mutumin da ga ya sa a aljanna ba wahabiye malamin wahabiya ya ja aya ya sa shi a aljanna to in ka duba za ka ga ba wanda aya ta sa aljanna ba shi dai ya yi amfani da ayar ya sa wanda yake so aljanna which means shi ba wahabiye yanayi wa alkur'ani jan gora ne ba Alƙur'ani ne yake ja masu gora ba shi yasa duk wanda kaga sun ja da kalmar nan shine misali babu abin da kasar Hausa ta sani kamar mutuncin sunnar manzon Allah me yasa saboda da kai daga kan mujaddidi Usman zuwa baya dan malaman nan sun yaki sun fitowa da mutane menene sunnar Annabi Muhammad kuma menene laifin bid'a sun yi ta rubutu akan bid'a sun fito da sunnar manzon Allah ba wahabiya da ya zo ya samu kasar hausa magabata sun tabbatar ba wani abu mai girma sai sunna sai ya shiga cikin sunnar yana amfani da ta cewa shi ahalin sunnan ne me yasa saboda sunnar ita ce ta da girma malaman kasar sun gina sunnar wuce min zaka duba ka gani ba wai shi ba wahabiya ne ya gina sunnar da girmanta ba a'a ya shiga girman sunnan ne saboda masu addinin da suka zo da shi sun tabbatar da girman sunnar ya shiga cikin ta ya sami ƙasar Hausa da ganin girman Alƙur'ani. Duk musulmin da yake ƙasar Hausa an gina masa sanin girman Alƙur'ani. Saboda haka zai zo ya ce maka, La ilaha illallah sun ce karanta salatu fatihi ɗaya, ya fi karanta alƙur'ani miliyan kaza, La ilaha illallah ka gane ko? Kaga amfani psychological wato decorum ne, psychological decoying ne, psychological hoodwinking ne. wato an yi amfani da psychological hoodwink an fika wayo ne an fika dabara an karanci yanayin mazaunin wurin zamanka ana amfani da abin da ka fi girma da shi a nuna maka girmansa da abin da ake wato a kuma nuna maka wani mutum yana wulakanta wannan abu psychological hoodwink da shi ne duk wanda gani a isa abin da ya kai shi kenan muhammadu rasulullahi sun ce karanta alqur'ani subhanallahi jawahirul ma'ani kawai karanta Al'ƙur'ani daya ya fi kamin karanta salatul fati daya ya fi karanta hadiyan eh, alqur'ani dubu arba'in ka gane to tunda sun san al'ummar bata san wani abu wanda Al'ƙur'ani wurin girma da martaba sai aka yi amfani da wannan psychological hoodwink din aka ɗauki hankalinka duk wanda gani a isa labin da ya kai shi ke da ta lokaci da na bada misali. to amma babu ina son mu shiga cikin magana sosai to wannan shine bambanci amma ɗauki abdu jabbar je ka ɗauki koyarsa baki ɗaya a makarantar ashabul kafi ne tun da aka kafa ƙasan nan na yi muku jam'u tun daga kan mujaddidi usman zuwa yau kai tun daga kan abdulrahman zaite wanda shi ya zo da musuluncin zuwa yau na hada na gama na hada na gama duk makarantar da zaka tuna ina ganin girmanta amma ashabul kafi kadai Allah ya ba wannan maziyar da zan faɗa babu makarantar da bana ganin girmanta dan nema daga waɗannan makarantun na fito na san kuma ko menene su na san kuma su suka kyankyashe mu kuma tsotsan nonan su muke yi har yanzu amma dai wannan maziya kwaya ɗaya Allah bai taɓa ba wata makaranta a wannan ƙasar ta addini ba sai ashabul kafi ita ce me ita kaɗai ce makarantar da malamin da yake koyarwa sunansa malam Abdul Jabbari zai ja aya alkur'ani kafin ya cika ya samu almajiri hudu biyar goma mafi karanci arba'in sun karasa ayar kafin ya karasa sabir kada yake samu wannan kafin ya karasa an samu mutum mafi karanci arba'in sun karasa kai za ka samu ɗari ɗari biyu kai za ka iya samu duk wanda yake masallacin zai iya karasa maka ayar wannan yana nuna maka ba tumaki ba ne irin tumakin da suke zama gaban wahabiyawa ba tumaki ba ne irin masu zama a matsayin a cikin masallatai ko wurin wa'azi ko wurin karatun tijaniya sarafiya wallahi a cikin almajiran ashabul kafi kadai malamin da yake karatu zai ja hadisi kafin ya karasa za a samu mutum hudu biyar sun karasa masu wannan hadisin sun san wannan hadisin a ashabul kafi kawai za a faɗi hadisi lamba kaza za a samu mutum barkatai sun san inda hadisin yake ashabul kafi ne ba a magana san ce buɗo ka ga hadisin da idanka ashabul kafi ne kawai makarantar da malamin da yake karatun waƙa zai karanta cikin deliya ko cikin shu'ara ko cikin makamatul hariri ko cikin ta'alimu alli kafin ya karasa baitin almajiri hudu biyar goma ishirin sun karasa wannan baitin sai ashabul kafi tun da aka yi ƙasar nan wannan yana gwada maka bam da abin da bature ke badewa yan yan tallan sabon abu suna cewa the difference is clear yana gwada maka babu wanda wato yawo da hankali ko wasa da hankali ko rai da hankali ne kawo shi kamar duk wanda gani a addinin wahabiyya mabiyi dai duk wanda ka gani raina hankali ne an fi shi wayo ne kawai aka kai shi duk wanda gani a wahabiya wayo aka fi shi aka kai shi wurin amma duk wanda ya gani a kafi gamsuwa yayi da cewa da aka faɗan nan na Allah haka yake ba su dabaru bane don me don ba a su dabar gwargwajewa ake a zube ka gani ga abin da Allah ya ce ga yadda ma'aikinsa ya fassara abin ga kuma yadda waƙi'i yake ga kuma mutaradifatu littafi kaza littafi kaza hadisi kaza hadisi kaza sai ka gamsu haka Allah yake bi kuma wannan maganar raji'a ce duk wanda gani asabul kafi duk rashin iliminsa duk bokonsa bai bar bokon ya yadda wannan mutum malami ne ya bi shi kuma gidan annabi zai kai shi ba sai da wannan hanyar asabul kafi kaɗai Allah ya wannan mu ga ma cikin ta suna mamaki mu ne muke cikin asabul kafi to wannan shine amma wanda duk yake saɓanin wato wanda suke asabul shimalin can ba haka suke su kansu jagororin makafi ne su kansu shi yasa mafi yawa kamar misali dai kamar mu yan uwa cikin mu mu tijanawa wanda Allah ya jarrabe su suka shiga cikin wannan layi na na maja zaka samu ai ba su da wani abu na karatu sai dai babu, sai shi sai kaza sai kaza sai shi a gwada mana sai yi karatu man babu ai gidanmu ne mu kuma mun san tsarin da muke koyarwa me yasa ni dai na gina almajiran da suke riko da ni zuwa gidan shehu tijjani da sunan ni mukaddamin su ne ko ni shehu su ne duk da lalacewa suna ganin ni shehu su ne me yasa ni na gina duk wanda yake intisabi da ni akan hanya daya saboda sanin yanda siddabarin yake shi yasa duk almajirin da yake da ta'alluƙi da ni ya sa kan kwa hanya ɗaya na gina shi cewa me duk wato cewa tijjaniya tana cikin littattafan ɗariƙar tijjaniya ba ta bakunan tijjanawa komai girman ba tijjani mai girman shehun takasa. ɗariƙar tijjaniya ba ta harshensa tana cikin littattafan tijjaniya ba lallai ne ba tijjani ya yi magana kuma shi ne magana tijjaniya ba duk girman iliminsa ba duk maganar ba tijjani ba ce maganar tijjaniya kamar yadda muka san ba duk maganar musulmi ce maganar musulunci ba so haka ba duk maganar ba tijjani komai girman shi ta ba duk maganar sa ce maganar tijjaniya ba ko da ya ce maganar tijjaniya ne abin da ɗora mabiya na kenan cewa duk shehu duk muƙaddami kowa ya yi muku maganar tijjaniya to ya gaya muku littafi da shafin in bai iya tuna sunan shafin bai tuna muku sunan babin da kuma sunan wanda ya faɗi magana duk wanda ya magana kar ku yarda ku ɗauke ta ku bar ta a nan in ba a gaya muku sunan littafi da shafin da magana take ko kuma babin da magana take ko kuma a ce muku ga littafin ku je ku duba in ba haka ba ku yarda maganar a nan waye kar ku ɗauke ta sai ran da idan ku ya zo ko kuka je kuka tambaya a wani wurin aka gaya muku inda magana take sannan magana ta zama ta tijjaniya me yasa saboda su dabaru za a yi maka su dabaru da ƙarya a baka wata ƙissa da haka aka mallaki yara ba da karatu ba barin taƙaita wannan shi ma kare ya bai mana lokacin na shiga magana yau sosai to yan uwa ashabul kafi kaɗai Allah bawa wannan maziyar wato ina yin magana akan bigire na biyu wato kudan da aka gina aka gina ashabul kafi guda biyu kuma meye dalilin rigimar wanda suke rigima da ashabul kafi ko jagoran ashabul kafi wannan shine bambanci na farko shi yana duban al'umma matsayin bayan Allah su kuma suna duban al'umma a matsayin kadara don wannan wani wata guguwa ta zo duk guda hudun nan na gaya muku tuna maganar ganduje ana kallon mutum ya randa aka randa randa randa ta fara tashi akan maganar an zagi manzon Allah abin da ya faɗa kenan shi wannan garujin a gidan gwamnati ana kallon mutum yana kasaita yana tara mutane ba za mu yadda ba kaga ubangijinsa kenan mutane ubangijinsa kenan za a raba shi da ubangijinsa shine mutane haka kari abdul jabbar na fitowa da mutum miliyan uku ya yi zagayen hatuma shi kuma ya gaji mutane wanda ma amiru jeshi ya tara masa suna zuwa mukibi suna zama da sati kullun raguwa suke yi kullun raguwa suke abdul jabbar shi a ganinsa wanda suka rabun nan nan suke dawowa damuwansa kenan za a raba shi da ubangijinsa to haka nan tijaniya salafiya da to kaga wahabiya kuwa daman su addini ne wanda ya ginu akan dan adam kadara ne su wahabiya zalla daman ɗan adam kadara ne a to mutuna mana mun san dai ta wahabiya tana da bigiran fara wata guda uku ne guda hudu ne kuma dukkan bigiran nan sun fara a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ne bayanin su a littafi na malam kabara bigire na farko kuma wanda shine ya zarto ya kawo har yau shine bagiran nasibawa to ai nasibawa wanda ijagoranci yaƙe-yaƙen da nasibawa suka yi na karkashe sabon manzon Allah da ‘ya'yan gidansa ya karkashe sabon manzon Allah sun karkashe sabon manzon Allah da ‘ya'yan gidansa wanda ya jagoranci kashe-kashen ranar da suka yi nasara mulki ya dawo hannunsu a gaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da 'ya'yan gidansa da wasu tsirarun to me yace shi shugaban nasi nasibawan wanda shi ya jagoranci yakin da ya miƙe ya ce na karkashe ku na cire kawunan wasunku na hoda cikin cikunan wasunku na kashe su na taka wasunku da daukuna na rusa gidajen wasunku na kori wasunku daga su, ba don ku yi sallah ba dan me dan na san kun yi imani da sallah kuma kuna yi ba dan kuna inkarin kadaitar ubangiji ba na san kun yi imani Allah ɗaya ne ba dan ku yi azumi ba na san kuna kun yi imani da azumi kuma kuna yi ba don ku ba da zakka ba na san kun yi imani da zakka masu iko a cikin kuma suna yi suna ba da zakka haka hajji ba dan wannan na yaƙe ku ba na yaƙe ku ne saboda in zama sarkinku me wannan kalma take nufi kalman na nufin ne in zama abun bi ko kuma ku zama masu bi ne kadara ɗan adam kadara ne a wurin shi yaƙin kashe rakuka ɗin ƙona gidaje cikka wato huda cikunan mutane ruguza gidajensu karkashe su ƙona su da ransu ya yi ne kawai don su amince da ƙarfin tsiya shi abin bi ne su ko masu bi ne sun zama kadara to in ba kadara ba mutum ya bi ka me zai ma in har ba wani abin da za ka samu ai a baya ne magana wani daga cikin malamin ku ne ke cewa laukanin nasu kullum abidi la wata wa tabarra'tu bi wulatin fa inna man wajala lazzata al-ilma wal amalu bi kallama yarghabu fi ma inda nas gashi an samu wani sufin shi gudun mutanen yake baya son kowa ya zo shi su kyale mu shi da shi da Allah su kawai ya ishe shi ga wani kuma yana kashe miliyoyi dubbai har da jikokin mazan Allah dan kawai mutanen su bi shi in ba kadara ba ya zaya ka to ai akan wannan aka gira akan wannan tsari aka gina wahabiyanci har yau misali ɗauki miliyoyin kuɗaɗe da ake turuwa yanzu daga saudi arabia kamfanin wannan marubuci mai magana nan kamfanin wannan mai magana wato nayo discovery ɓangaren masu tara bayanai wato binciken tarihi da tara bayanai a kamfanin shi wannan mai magana kusan shekara goma sha biyar kenan daga kafa kamfanin muna ta bibiyar duk shekara budget ɗin da gwamnatin gidan sarautar saudi arabia yake yi na shekara duka muna bi abinda muke bibiya kudaden da yake warewa bangaren addini wato kafin shekarar da john esposito ya yi maganar cewa wato lacca da na yi magana an yi ta a mary marian theater a chicago lokacin da su louis farrakhan suka kira gaggan masana ana kokawa bayan 2011 wato wato rushe rushe rushe ginin wtc na manhattan a new york shekara ta 2001 jirage biyu da suka je suka rusa ginin world trade center wtc wato ranar 9 ga watan 11 2001 a wannan daga wannan ranar wato al'amari ya sauya a yammacin duniya ana tarurruka ana bincike-bincike yadda za a kawo ƙarshen wannan abin da suka kira shi da suna ta'addanci munasaba da wannan aka yi wannan taro a maryam theater na kuma faɗa muna wurin ni da malam zakari wani injiniya zakar abubakar goza allah ya gafarta masa saboda shi kusan duk lahadi yana zuwa wurin niran nan ya ja ni saboda ya ce za a yi wannan summit din an gira gaggan masana za a yi magana kan terrorism masana da shugabannin gwamnati da wakilan shugabannin gwamnati na kasashe suna wurin Profesa John Esposito kowa ya gama maganarsa shi kawai kalma uku yi shi ne solution na na zaman lafiya za a samu zaman lafiya a duniya in aka yi wannan abu gabar da yamma kudu wa kasar larabawa afirka turai da amerika duk inda za a samu zaman lafiya in aka yi wannan abu ce shi ne total elimination of wahhabism in dai aka samu aka da totally aka da wahhabism duniya za ta zauna lafiya to daga wannan rana shine aka samu rashin jituwa tsakanin amerika da, osama bin laden ai daga wannan ne suka ɗauki matakai abin da ya sa ni shigo da wannan tarihin shine ina so in faɗa ai saudi arabia wannan kuɗi da take duk shekara kafin a wannan taron america ta fara ɗaukar mataki a kanta don ta ɗauki mataki a kan tabbatun da John Esposito ya ba da shawara a kawo ƙarshen wahabism kawai sannan ne ƙarya ta ƙare don ne don Amerika ta san wanda yake sanin ta'addancin da 'yan ta'addan su ne gidan sarautar Saudi Arabia. To faɗin wannan shine Amerika ta buɗe wuta ta fara cewa dole a canja tsarin tafi da gwamnati da shugabancin musulunci a Saudi Arabia. To kafin wannan ranar, kafin wannan sauye-sauyen kafin su zaɓi Muhammad ɗan Salman ya zama shine sarki kuma da dalili da sharaɗa da suka bashi guda bakwai wanda akan su dole zai rayu dan bisa sharaɗi ne kuma bisa sharaɗi suka tsaye da ubansa ba wai dan sun tilasci uban dole ya sauka ne ba wai yana so bane ba yariman ai ba taɓa yi ba sarkin da rai ko fahad da ya sa Abdullahi saboda baya iya amfani ne ya zama paralyzed amma wannan condition ne bakwai aka tsaye da salman ɗin dole ka ba ɗanka kuma ɗan nan aka ba shi ɗan bakwai a kansa zai rayu to ba wannan magana ba to kafin wannan rana duk shekara gwamnatin saudiya kafin wannan sauyin da aka samu duk shekara suna yin bajan na dola biliyan biyar dola biliyan biyar saboda harkokin addini dola biliyan biyar nan kuma a cikin wannan kuɗi kashi hudu da dugo biyar zuwa da dugo shida zuwa da wata shekara da dugo bakwai najeriya yake zuwa kudin <coughs> to me da ke so na faɗa nan wannan ɗimbin kuɗaɗe da miyagun kuɗaɗe da ake fitarwa ake kawo su ake ba wahabiyawa da sunan littafiya da sunan raya basallatai <coughs> da sunan siyan kur'anin da sunan ginin jami'a da sunan ɗaukin da sunan wani duk iskancin da suke rubutawa suka yi musu don kowane masallaci na ba da bajet ɗin shi to wannan kuɗin da nake a kansu nake sunan sharhi su waɗannan miya gutsi na nuna afirka 'yan wahabiyar su fa suna ɗauka wannan kuɗin ana kawo shi ne saboda taimakon musulunci duk da ba ruwansu da musulunci su ɗin sun san cuwa ne kawai kasuwar su ce amma a can din ma suna ɗauka kamar yadda suna ɗauka su ana faturowa saboda soyayyar musulunci ne to ba gaskiya ba ne gidan sarautar saudi arabia na fitar da waɗannan biliyoyi ne duk shekara ba wai saboda musulunci ba ne su sun san ba saboda musulunci ba ne suna fitarwa ne saboda kare kujerarsu saboda ai a duniya babu wanda yake ganin martabarsu ko abota da suka samu tsakaninsu da, da yammacin duniya sun same ta ne saboda yammacin duniya suna ganin su suke jagorantar musulmin duniya biliyan ɗaya da dubu ɗari shida wani lokaci da dubu ɗari bakwai haka biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida miliyan biliyan ɗaya da miliyan ɗari bakwai wani lokaci haka yake hawa ya sauka kalkuletun da su yammacin duniya sun san cewa a fahimtar su saudi arabia ita ce cibiyar da take shugabantar waɗannan adadin al'umma to a yi mutuncin da take da shi kenan amma turai ɗin fa sun san cewa wannan gidan su sun san ba larabawa ba ne sun san asalinsu amma tun da dai suna ɗauke da wannan rawanin wannan shine abin da ya ba su girma da daraja to abin da nake kokarin faɗa shine wannan kuɗaɗen da ake fitarwa ba ana fitar da su saboda addinin musulunci kariya addinin musulunci bane a saboda su ci gaba da riƙe al'umma wanda da su dan su ne suke samun abin da suke samu na martaba dan su ne tattalin arzikin saudiya ya zo hannunsu na mai dan su ne kaza dan su ne kaza wannan al'ummar in babu ita to wannan gidan sarautar babu shi babu kuma ba su ba zama a kan wannan gidan sarauta ɗin sai sun ci gaba da riƙe mutane wannan biliyoyi na daloli da ake fitarwa saboda ci gaba da riƙe mutane ne shi da abinda nake faɗa al'umma kadara ne a wurinsu kuɗin da suke fitowa reciprocation ne suna bayarwa ne don al'umma ta ci gaba da zama a ƙarƙashinsu domin zamtowa al'umma suna ci gabar cewa su ne shugaban musulunci shugabannin musulunci shi ne yake wanzar da girman kujerar wannan gidan which means al'umma kadara ne a wurinsu ba bayi ne na Allah ba suna duban al'umma a matsayin kadara ne to ya shi mun koro magana ana nuna min lokacin ya sake yi na so in zarce kawai yau sai na gyatse to amma insha Allah na yi muku alƙawari gobe ku zo mu karasa wannan magana ta asabul kafi matsayin asabul kafi abubuwan da muka tattauna a yau kun tara jumlar su shine ginshiƙai da aka ɗora asabul kafi akan su guda biyu na farko koyar da addinin musulunci tsantsa shine muka sharhin sa can na biyu wanda yake jagoran tafiyar shi yana duban bayan Allah a matsayin al'umma kuma al'umma bayan Allah waɗanda suke rigima da su ake kiran su maja su kuma suna duban al'umma a matsayin kadara ne fitowar ashabul kafin nan kuma ta zo za ta raba su da kadarorinsu sai inda ƙarfinsu ya ƙare insha Allah zama na gobe dan gobe goben nan na muku alƙawari ku zo ku zauna tun da ina shirin tafiya arewar lahadi yau muna juma'a ko to insha Allah jibi zan tafi arewa to ku zo asabar gobe mu yi ina so in faɗi muku ashabul kafi kuma ita kaɗai ce cibiyar da kuma har yau cikin shekara goma sha biyu ita kaɗai ce cibiyar da ta yi aikin da babu wata cibiya da sunan addini ko da sunan wato wato gamayya ta al'umma abinda ake cewa ko ko civil organizations ko ake kiransu ngos ko ko da wani irin suna cewa kowace irin gamayya ce daga sanda aka raya kasan nan ashabul aka samar da kasa da ake kiranta Najeriya ashabul kafi ita kadai ce cibiyar da cikin shekara goma cikin shekara goma sha biyu ta kawar da abun da aka gina shekara ɗari shida ta kawar da wani wanda aka aka kama shi shekara ɗari biyu ta kuma yi abin da cikin wato a cikin shekara ɗari shida da wasu a shekara ɗari bakwai ba su yi shi ba domin a cikin shekara shida na farko abu jambari ya kawar da wahabiya ku ne ba wahabiya ta mutu a ƙasar nan ta mutu daga shekara ta dubu biyu da biyu zuwa 2007 abdul jabbar ya gama da abdul habiya wallahi tallahi ya share ta har abu ba za ta tashi ba ko ne ba kwa ganin cewa sun kau zan zo ne bayanin gobe alfarmar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah